ra'ayoyin 'yan Najeriya na ci gaba da rarrabuwa kan irin hanyar da aka bi har mayakan Boko Haram suka dawo da 'yan matan dabci. Batun biyan kuɗin fansa na ci gaba da jan hankalin jama'a. Na tambayi kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ko ina gaskiyar lamari? Abin da ya faru shi ne lokacin da aka yi yarjejeniya tsakanin jami'an gwamnatin tarayya da su 'yan Boko Haram akan sako malaman University of Maiduguri. An yarjejeniya da su sun amince cewa sun daina ɗaukar mutane yayin da aka yi wannan magana da wakilan gwamnati suka nuna musu shi ne ko da kuka yi alkawari kun daina ɗaukar mutum ina dalilin ɗaukar waɗannan yara da kuka ɗauka suka duba suka ce eh ba a yi daidai ba da kansu suka ɗauka suka dawo da su saboda haka zancen an ba da kuɗi kaza wani abu wannan magana ne ba san ba kuma a biya sanin mu ba yi ta ba. To amma har yanzu wasu 'yan Najeriya irin su Adamu Muktar Yarema ba su gamsu da bayanan da fadar shugaban kasar ke yi ba. Sahara Reporters ta fitar da cewar euro miliyan biyar gwamnatin Najeriya ta ɗauka ta bayar domin a ba ta waɗannan ɗan matan. Menene amfanin dakarun sojojinmu da suke cikin daji? In dai haka za a ringa yi shugaban ƙasa wanda yake shi general na soja ne a ce za a ringe kullum iskancin za a ringe to in haka da gwamnati makarun mu su dawo gida. Na tambayi masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ko yana ganin zai yiwu 'yan ta'adda su sace ɗalibai masu yawan gaske irin na makarantar da ci. daga bisani kuma su dawo da su haka kurum. Ba na tsammanin cewa za su kama su sako su ba tare da wani abu ya faru ba. To amma abin tambaya dama da wani dalili ne suka kama su kuma da wani dalili ne har suka kai ga sako ɗin. din. In ka diba ana yarjejeniya saboda dalilai da yawa ita kanta gwamnatin tana da nata dalilan da ya sa ta kai hadda mm, neman sulhu babba daga cikin su shine dalili na siyasa an kusan matsa mata cewa me ya haka irin haka ya faru a bangaren su yan wayannan kungiyar jama'atul alsunnah da wata wal jihad akwai dalilai da yawa da zai iya sa su su nemi sulhu da gwamnati ɗaya daga cikin musayan wayanda ake rike da su wato yan wansu wanda ake rike da su na biyu kila suna da wata bukata dole sai na kuɗi ba to akwai dalilai dalilai da yawa da irin kungiyoyi haka ke sa su shiga tulhu da gwamnati. Kungiyar Amnesty International ta ce tana nan akan bakarta dole ne a gudanar da cikakken bincike tun farko ma ya aka aka sace waɗannan ɗalibai. Isa Sanusi shine kakakin kungiyar. Ina ƙara jaddada matsayin ma kan cewa ya kamata a yi bincike a gano me ya faru ya aka yi wannan abu domin ba zai yiwu mutane su zauna kawai wasu za su iya zuwa da makamai su ɗebe yayansu su tafi da su sannan a da su ba tare da an gano me ya faru ba. duk da ba mu samu jin ta bakin rundunar sojan Najeriya ba, amma bayanai sun tabbatar da cewar hukumar tsaron farin kaya ta SSS suke jagorantar sulhu ko tattaunawa tsakanin bangaren gwamnatin Najeriya da mayakan Boko Haram. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.